à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka, VOA. ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci sha shida ashirin da da da biyar, sai kuma ta yanar gizo akan voahouse.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mota gidan rediyon amfani fara'a, niyya, sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar. sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa 'yan Najeriya da dama na bayyana ra'ayin rashin dacewar gudanar da bikin demokradiyya a ranar goma sha biyu ga watan Yuni. Ƙananan 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar na bukatar rangwamen haraji. A Neja kuma an rufe wasu makarantu ne don kalubalen tsaro. Yau Litinin kamar yadda aka saba, Nasiru Adamu Hikaya na tafe da shirin zauren matasa na VOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo ƙarshen shekara sha biyu na mulkin firaminista benjamin netanyahu da naɗa naftali benet shugaban karamar wata jam'iyya mai bin tsarin addini a matsayin sabon firaministan ƙasar yahudawan benet zai kasance firaminista na tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu takwas wanda ba su da wata alaƙa da juna face son kawo ƙarshen mulkin netanyahu mai cike da rikici benet tsohon abokin netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a tara zuwa ashirin. yair lafit dan shekara hamsin da bakwai zai mai gurbin bennett mai shekara tara bayan shekara biyu wanda ya taɓa rike mukamin ministan kuɗi kuma tsohon mai gabatar da shiri a gidan talabijin wanda ya kulle yarjejeniya don kawar da Netanyahu. Netanyahu wanda ya yi yunkurin tarwatsa kawancen jam'iyyu takwas da suka hambarar da shi ya ci gaba da kasancewa matsayin jagoran 'yan adawa amma yana kuma fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa. Hajiya Lahadi Amurka da Rasha suka mai da hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa babu wata ƙasa da ta san ya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga ƙungiyoyi masu aikata laifukan kutse ta yanar gizo da ya hada da kutse domin neman kuɗin fansa. Blinken ya ce Biden zai bayyana haka ga shugaba Putin. Muna neman haɗin kan Rasha na maganin waɗannan ƙungiyoyi masu aikata laifuka da suke aiki daga yankin na Rasha. An kaiwa manyan kamfanonin Amurka biyu, kamfanin Colonial Pipeline ko wanda ake tura mai zuwa kudu maso gabashin amurka da kamfanin jbs mai samar da nama hari ta yanar gizo a watan da ya gabata da ake kyauta da san daga rasha ne wanda jbs da colonial suka biya miliyoyin daloli na kudin fansa don su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ko da yake jami'an tsaron amurka sun yi nasarar kwato wasu daga cikin kudin da kamfanin colonial ya biya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar ƙasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a Cabis Bay na ƙasar Ingila tare da alkawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan ɗaya ga ƙasashe marasa karfi da yin kira da china kan batutuwa da dama. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya faɗa wa manema labarai cewa za a raba allurar kai tsaye da kuma ta shirin COVAX shirin majalisar ɗinkin duniya da yake raba allurar rigakafi ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin tattalin arziki sanarwar da aka fita a ƙarshen taron ta ce shugabannin ƙungiyar g7 za su tallata ɗabi'unmu ciki har da kira ga ƙasar china da ta mutunta kare haƙƙin bil'adama da 'yanci musamman dangane da yankin shenzhen sannan waɗannan haƙoƙi da 'yanci da ba da 'yancin gashin kai ga yankin hong kong da yake cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin china da birtaniya ana zargin Beijing da aikata munanan laifuffuka na take hakkin bil'adama kan kabila Uighur marasa rinjaye a Shenzhen tare da aikata cin zarafi a Hong Kong. Hukumomi a Amurka sun faɗa ranar Asabar cewa an kashe mutum biyu sannan wasu talatin sun jikkata a harbe-harbe da aka yi da daddare a jihohi uku wanda ya sa damuwar cewar karuwa harbin bindiga zai iya ci gaba har zuwa lokacin bazara. yayin da aka sassauta dokokin coronavirus da zai ba mutane damar walwala da gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. An kai hare-haren ne a ranar Juma'a da daddare ko da sanyin safiyar ranar Asabar a garin Austin babban birnin jihar Texas da Chicago da garin savanna na jihar Georgia. A Austin hukumomi sun ce sun kama ɗaya daga cikin maza biyu da ake zargi kuma suna neman ɗayan bayan harbin da aka yi da sanyin safiyar rana Asabar akan cunkoson mutane da suke zaune a bakin titi da ke da gidajen abinci da na barasa da dama. Mutane goma sha hudu aka jikkata ciki har da biyu da suke cikin mummunan yanayi na harbin bindiga wanda shugaban 'yan sanda na rikon ƙwarya na garin ya ce ya yi imanin cewa abin ya fara ne yayin da aka samu takaddama tsakanin mutum biyu sai dai ba a ba da rahoton kama wani ba zuwa ranar asabar da daddare a sauran harbe-harben guda biyu a yau litinin dinnan hambararriyar shugabar myanmar usan suci za ta ba da bahasi na farko a shari'ar da ake mata a kotun soja sama da watanni hudu bayan da sojoji suka yi juyin mulki zanga-zangar da ake yi kusan kullum ta karaɗe myanmar tun lokacin da janar ɗin soji suka kawar da gwamnatinta a watan fabrairu wanda ya kawo ƙarshen shekara goma na gwajin dimokuraɗiyya tashe-tashen hankulan jama'a ya gamu da mummunar fatattakar sojoji da ya kashe sama da mutum ɗari takwas da hamsin a cewar wata ƙungiya ta ƙasar da take saka ido. Gwamnatin mulkin soja ta gabatar da tuhume-tuhume kan shugabar da ta samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da suka hada da karɓar zinare kilogram ɗaya da ya saba ka'ida da karya dokar sirri ta zamanin mulkin mallaka. aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. najeriya da dama na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da sauya ranar bikin demokradiyyar najeriya daga 29 ga mayu zuwa 12 ga watan yuni gabanin zuwan gwamnatin shugaba buhari akan yi murnar ranar 29 ga wata da ta zama ranar da aka dawo mulkin farar hula a 1999 bayan dogon mulkin soja shugaba buhari ya sauya ranar zuwa 12 ga yuni don tuna ranar da aka soke zaben marigayi mashud abiola a 1993 ga baraka bashir da rahoton mafi yawa na yi wa hakan kallon take tsarin demokuraɗiyya da sanya gaba tsakanin kabilu da kuma nuna cewar sai an yi bore kafin shugaba ya yi wani abu domin dadada wata kabila ko wasu mutane rai. Akan haka ne muka zanta da shugaban kungiyar Organization for Community Civic Engagement Abdulrazak Alkali wanda ya ce abin da suka sani shine ranar demokuraɗiyya ranar 29 ga watan Mayu ne. Gurin waɗansu abun da aka yi na soke wannan zaben daidai ne. Da ragowar mutane wanda suka kalli me ya faru a wannan zaben a gurin su ka ce wannan rana ita ce ranar demokuraɗiyya ta najeriya hatta shugaban hukumar zaɓe na wannan lokaci humphrey owensu ya faɗa cewa akwai abubuwa da suka faru to ban ga dalilin da ya sa za a zo a ce wannan rana ita ce ita ce ranar demokuraɗiyya ba illa dai kawai abubuwa ne da suka nema su kara ta da wasu kutuntunu kamar yadda in kika gani yanzu a ƙasa a gurare da yawa bangaren yammacin najeriya da su abuja ana nan ana ta zanga-zanga. shi kuwa farfesa kamilu fage na jami'ar bayero ya ce canza ranar zuwa sha biyu ga watan Yunin duk shekara siyasa ce inda ya ce babban kuskure ne ga tsarin demokuraɗiyya. An yi wannan canji ne saboda irin zanga-zanga da bore da wasu suke yi fa wanda ba a kammala shi ba a dole a tabbatar da shi to kuma aka zo gwamnati ta ɗau ƙuduri ta tabbatar da wannan zaɓe aka ce an yi kuskure amma a dawo a mai da shi ranar demokaradiyya gaskiya abu ne kure ne wannan zai nuna wa mutane cewa sai a najeriya nan sai idan ka yi bore ka tada abu sannan bukatar ka za ta biya wannan zai ƙara rarraba kasar a bisa kan kabilanci. Shi ma wani mai sharhi akan al'amuran siyasa Abbatu Bako ya magantu da ranar demokuraɗiyya na koshin 'yan Najeriya na cin moriyar demokuraɗiyya sai ya ce. Babban matsalar demokuraɗiyyar Najeriya a hakika ba ta wuce maganar tattalin arziki ba. Tattalin arziki ko shine jigo sun yi wa tattalin arzikin ƙasar nauyi. Garo da ake da shi a mai da ake sayarwa a samu kuɗin shiga karamin na kasuwanci. ba. Za ga cewar kasafin kuɗin da ake baya wuce dala biliyan talatin zuwa talatin da biyar arzikinmu shine babban matsalar ƙa'idodin ka'idodin da kullum muke faɗa su da zai kai guda hamsin da bakwai to kamata a yi musu gyaran da yake za a ringa bin ƙa'idodinsu. abbati ya kara da cewa tattalin arziki shine muhimmin abu da shugaban ƙasa zai yi kokarin tabbatar da shi wanda sai ya tsaya ne sa'annan za a samu ci gaba da haɗin kan 'yan najeriya da ake bukata baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya ƙananan 'yan kasuwa jamhuriyar nijar na bukatar rangwamen kuɗin haraji daga hukumomin ƙasar don jarin jarinsu. Taron shugabannin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar da ya gudana a ƙarshen mako a birnin Yamai ya buƙaci gwamnatin ƙasar da ƙungiyoyin duniya masu kula da sha'anin kasuwanci su gudanar da bincike don tantance harajin da ya dace a ɗora wa ƙananan 'yan kasuwa don tsadar haraji ke barazanar durƙusar da harkokin 'yan kasuwa kamar yadda shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa ta siyan Alhaji Yakuba Dan Maradi ya bayyana. Mun yi nazari bakin gwargwado bakin namu muke son gwamnati ta shigo cikin magana magana ko kuma eh, waɗanda suke taimaka ma gwamnati kamar union european da sauransu su shigo cikin wannan magana a yi wani abu da ake cewa etude scientific bincike na kwakwaf nazari na ilimi a gani wai mu dinna su wane ne mu tunda ba san mu ba kuma yaya ne muke zartar da harkokin mu gaskiya ne muna so mu biya empon nan ko kuma a empon nan akwai dalilin da yasa ba mu bada shi haraji saboda kaga mu dalilan mu guda da suka saka muna da matsala da empon nan wani bi empon nan ana dora mana shi fiye da kima ne fiye da yadda ya kamata a aza mana ga arzikin da muke ke da kagar yau in ka diba duk empo ya cinye ma mutane arzikin su mutane da yawa yau sun koma sai zaman banza suke yi kamar idan na fahimta wato harajin da kananan yan kasuwa ke biya akasari ya fi karfin jarin da kowane daga cikin su yake juyawa da shi to kasa alayhi suleiman shi wannan abun masu amsa harajin nan gare mu su suna ganin kamar mu mutane ne waɗanda ba mu da da'a ba mu son mu biya haraji mu kuma masu biyan harajin nan muna ganin kamar harajin nan ba a dora mana shi daidai karhin mu daidai yawunin arzikin mu to saboda shi tunda abun ya zama kamar akwai sha'in sha to muke son masu hannu da shuni da masu iko su shigo cikin wanga al'amari saboda a tantance a ga ina ne gaskiya take kungiyar siyan kungiya ce ta 'yan kasuwa da ke shigo da kaya daga waje ya ne aka yi wannan al'amari na kananan 'yan kasuwa ke damun ku wato ka san aishi in aka ce maka mai shigo da kaya daga waje ko mai fitar da kaya da fitar da kaya waje in dai har kana amsa sunan dan kasuwa ai kana cikin wannan kungiyar saboda misali in kai baka je ka siyo daga waje ba wani zai siyo ya saida maka ko ya baka ka saida in kai baka hidda kayan ka kai su waje ba to za ka sai da mu wani ne su kuma shi kuma hidda su saboda shi mu dukkan dan kasuwa namu ne tun daga mai tebur har mai kawo jirgin ruwa duk manyan manyan yan kasuwan nan sun aiko mutane a yadda abubuwan ke tafiya a yau idan aka ci gaba da tafiya a haka menene kake ganin zai iya zama makomar kasuwancin na su irin wayannan yan kasuwa babu wata riba da ita gwamnati za ta ci cikin wannan abu su kuma 'yan kasuwa babu wani riba da za su samu a ciki saboda shi muke so a shigo a kyautata magana in aka kyautata magana ya zama to an tsaye da abun akan gaskiya akan turba wadda take ta gaskiya ce turba ce ta ilimi to in Allah yarda za ka gani abun ya bunƙasa ga gani za a saka mana ragama mu ma mu yi kasuwancin mu mu kuma za mu matsa wanda ma suke a boyen waɗanda suke da wannan niyya ta rashin ba eh, ƙasa diyyata to in Allah yarda za mu sa su ba ƙasa diyya saboda mu duka da 'yan ƙasar nan ne duk abubuwan da ake na cikin ƙasar nan ya shahe mu shugaban shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta siyan a Nijar a zantawarsa da Sulemin Muni Barma. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Gwamnatin jihar Neja ta rufe wasu makarantu don yadda kalubalen tsaro ya ta'azzara a wasu sassan jihar. Shugaban hukumar ilimi na bai ɗaya na jihar Dr. Isa Adamu ya ce karatun boko ya tsaya cak a yankunan da 'yan bindiga ke yi wa barazana. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoton. Matsalar rashin tsaro ya sa an rufe wasu makarantun firamare da dama a wasu yankuna na jihar Niger. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. Dr. Isa Adamu shine shugaban hukumar bayar da ilimin bai ɗaya a jihar Niger. Ya ce akwai wasu ƙananan hukumomi a jihar. da karatun bokon ya tsaya cik a sakamakon matsalar 'yan bindigar. Ai karatu ya tsaya idan ba zama lahiya ai ba karatu ba komi dama zama lahiya shi ke bari ai karatu a ci gaba ai waye a gyara hanya ai titi ina za ka titi ilimi wasu makarantu da yawa a yankunan da ake da matsaloli kamar su shiroro kamar su rafi da wasu rankuna a mariga local government mun kulle sai dai yaran suna idp wa'anda zai yi malaman su da suka baro can idp su karanta da su idp suna yi wanda kuma ba zai yi ba an watsa tashin hara to muna nan muna fatan Allah ya kawo muna nutsuwa cikin al'amari don su koma makaranta makarantu nawa ke rufe yanzu a wannan a gaskiya tun da ba na tsara don in gaya maka bane na dai san akwai su a wani waje ba zan yi faɗin nan ba ba eh, amma zan iya wa in gaya maka in kana bukata Dr. Isa Adamun dai yana magana ne a wani taron tattaunawa domin duba nasarori da kuma kalubalen da ilimin ke fuskanta a jihar Niger. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin inganta sha'anin tsaron ta yadda za a bunƙasa ilimin in ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Muhammad Ketso wanda ya halarci wannan taro. yanzu kai dai du taro wanda aka yi a kan batun ishi na tsaro daya biyu uku hudu kai dai kana nan kuma ka san yadda niger state government yana fafutuka yadda zai yi karin rayuwar jama'a da dukiyar jama'a yawanci wuraren da aka samu problem na wannan makarantu muna nan muna aiki sosai yadda za a yi su yada su koma makaranta ba yadda za mu yi a makaranta su hudu kuma masu ta'ada ya zo ya kwashe yara ba za mu yadda ba mu kare shi ne sa maka kulle makaranta da kwanaki kaɗan yan ishu na tsaro ya mu samu da yadda muke so za sake bude makaranta. ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai yaran makarantar islamiyyar salihu tanko guda 148 na hannun 'yan bindiga a daji amma gwamnatin jihar Niger ta bayar da tabbacin cewa tana kokarin kubutar da su mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro daga Abuja. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwo a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da taɓo lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a zantawar da muke da matasan a ofishin muryar Amurka na Abuja. matasan da suka hada da ya'u yakubu yobe sambo jibrin sambo jada hawa abubakar buhari yunusa kumuriya da kabiru idris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen tsaro matashi sambo jibrin jada ya faɗi yadda aka sake yasu a bayan kanta lokacin da suka kai labarin wani da aka harba ba da haƙƙin shari'a ba ku kasance da zauren matasa na voa a nan muka kai nan muka kai labari wasu ne suka harbi wani a gaban yan sanda gaban jami'an tsaro da washegar muka kai report wa jami'an tsaro ga abun da ya faru kuma an sawa na mutane abun da suka fara cewa osu oh, surveillance na wannan division lugu division abun da ya fara cewa ce a abun nan mu da muka kai report ne mu ma detaining din eh, tun karfe goma da rabin muna station mu ne bambar wurin ba sai karfe hudu na tuna ka bugu min waya ka ce min wani ya harbi wani ba ma eh, wasu ne suka harbe kuma har yanzu mun ta zuwa session har yanzu ba wanda ya ɗauki mataki a kansu ko jiya na mun kowa session ɗin mun samu jibi amma har yanzu ba abun da suka yi wato eh, eh, eh, jibrin kana zargin ana wasu suna ɗaurewa masu laifi ba yake na jami'an tsaro gaskiya akwai wanda suke ɗorewa su laifi especially mun muna zargi kamar shi osi sovela na wannan wannan legal division wannan lokacin gaskiya tsakanin da ran da muka kai report a gaban su aka yi wannan abu a gaban yan sanda sannan a lokaci ko ba su a camcin ba ko jiyar na sai da muka je muka ci ga suna zuwa kama su amma har yanzu yan sanda ba je sun kama su ba to wai shin akwai wani kai rahoton da ya wuce cewar dan ta'adda da ya saci yayi garkuwa da bil adama ya shiga daji da shi akwai kwarmaton da ya wuce an san mahaifinsa a ɗauki mahaifinsa a je da shi har cikin dajin to wannan da ya wuce ma ya ma fi karfin kwarmato ita gwamnati da gangama take kenan da ta su ta kawo karshe wannan al'amarin garkon nan za ta kawo karshen su abinda za a duba idan mutum an sace shi yana daji yawanci ba za a kamar na ji gwamnan kaduna yana cewa sun ɗauki ma matakin za a rika kai hare-hare a kwato mutanen da karfi amma illar ita ce za a iya rasa wasu daga cikin mutanen shi yasa mutum yana garkuwa da wani sai an bi abun a hankali a samu a karko shi lafiya gabiru kai na ji kana da magana wato ranka ne magana anan ne yawanci masu ga kwana mutanen in an kama su muna ganin su yawanci shaye-shaye suke duk wannan ina aikin jiros eh duk dai wannan sabon shugaba muna mai kyawun shugaba wannan sabon shugaba janar buwa marwa muna mai kyawun zato amma ina ina suke ina ke shigo da ƙwayoyin wanda kan gane manyan nan ko 'yan siyasan nan su suke safar wannan abubuwa muke zargin su su suke tsaure ma wannan gindi in ba haka ba in gaskiya ne da ake magana talaka ba da haɗin kai ina ina ina mai unguwa ina dagaci kenan hakimi amana su banza su ne iyayen kai da kake magana da kake su ba mai magana da su kuma da su kasan nan da ake zargin wasu jihohin a ba su rigar su a ba su rigar su wannan martaba da su tada akwai waɗanda aka samu a gabanin sarakunan gargajiyar da hannunsu a cikin badagalar da ake samu da hannunsu a cikin eh? badagalar eh? ko mu kanmu gabacin Najeriya abin da ya kawo mana arewa maso gabas abin da ya kawo mana sakacin nan ai a baya iyayen yaron yaro zai tafi je iyo ta'addanci ubansa ya san cewa yaron nan dan ta'adda ne kuma zai dawo haka zai bashi shi shiga cikin yau bari mu ji eh, magana da shugaba Buhari ke yi na cewa wasu daga Sakkwato an gayyato su sun zo Kano sun suna ce wani mota zaron da abubuwan rayuwar shi idan da masu dagatai suna da martaba masu unguwanni da wannan mutane ai ba ka zo ka Sokoto su kuma na ɗaya ba yadda aka ba su masauki idan da daga tannan suna da mutunci kamar da da ya san daga ina suke tun daga lokacin da sauka da jokunan su daga ina suke matsalan da ake sai an zo gurin mai unguwa sai an je gurin zakaci amma yanzu kai ta da gidanka ka ba da haya kai mai kuɗi ne kai gidanka ne ba da sai za ku maka kaka ne dole ka ajiye internet kuɗi kake nema ko kowa kudi ka an ba kudi ko ne ka ba internet mamaka don haka ina ma kara jan hankalin gwamnati duk wanda aka kama gidan shi ya aje dan ta'adda aka ko daga baya aka ta'adda aka tabbatar da ya taɓa gidan nan a rushe gidan nan kawai an huta ke oh, kawai shi ne eh, jibrin san ku kai maka mara wannan bayan gaskiya na mara baya a rushe gidan kawai gaba ke kuma ɗauki mataki kuma akan shi dai kasance izina ne ga wasu don ba wai in ba an ɗauki wata mataki ba don najeriya kaga ƙasa ce wacce take da dokoki amma yawanci a ɗauki dokokin a tabbatar a yi aiki da su ya zama to wahala sai kasance dokokin ƙasan bakin a rubuce take a takarda amma aiki da ita zai zama matsala shi babban matsalan da ake ciki ba yadda za a yi a samu zaman lafiya a ƙasan nan dole ne a rufe idanu ba dan taraka ba dan mai kuɗi ko dan wane ne yayi raka ko wane ne shi ba wanda fi karfi doka duk wanda ya taka doka doka ta aiki akan shi kawai shi ne ce ya san iya tunawa yan san ce tsarin wuce yan iya tunawa suke magana cewa su harba da beli na jama'a saboda kotun sai ya aiki eh to ya ce wanda ga sun yi ka ga yanzu ai ko yanzu ai kun dawo kan abu da kama suspect su hukunta shi harkar tsaro ba wai ya ta bari me faɗa na ce alhamdulillah tun yanzu ma sun fara fahimtar cewa harkar tsaron nan ba wai iya ta jami'an tsaro bane ba iya su zamu zuba wa ido ba tunda har shi dan uwa na yi magana akan cewa ina masu unguwanni ina daga tai. to kaga wannan harka ce ta zo mu haɗa hannu da ni da kai mu magance kan mu harkar tsaron nan kenan tabbas kamar inda ka faɗa shi kansa mai anguwa wakili ne na al'umma kuma mai anguwa wakili ne na gwamnati tunda ban san wa'yansu wuraren ba ne amma kamar ni kasa ta ta kano masu anguwanninmu ma gwamnati tana biyan su haka don haka tunda gwamnati tana biyan su ba yadda za a yi kamar ni a jiha ta adamawa ba ban taba jin labari inda aka ana security meeting a ce an kira masu anguwanni a zo a yi security meeting tare da su ba ba haka aka mai da su sanya ware ko da ba a biyan su ko da ba a biyan su security meeting ya kamata a kira masu angwanni su ma a zanna da su a security meeting wallahi da ana haka wallahi irin wannan garkuwa da al'umma da sauran zan duk ba za a same su ba wannan don haka wannan ina son fahimci abu daya tasiri wasu dama na ji suna faɗan cewa waɗannan masu sarautun gargajiyan suna da tasiri wajen hana abubuwa na laifi idan aka hada kai da su faɗa mana yadda abin yake kasance gaskiya masu sarakunan gargajiya suna da tasiri wajen inganta tsaro in za ka duwa ga tun lokacin mulkin mallaka kamar ah, lokacin da rabe ya zo ya fata addanci a nan maiduguri ai sai da aka haɗa kai da sarakunan gargajiya sannan su suka kira yan bangarsu. suka zo suka abun suka yaki rabe har aka ci nasara kan shi haka bukar madidi shi man da ya zo bayan mutuwar rabe da shekara bakwai shi man da ya zo wannan shi mai fara garkuwa da yaran mutane ɗauke wasu ya shiga da su kamaru ya ɗauke na kamar ko shiga da su najeriya annan da aka haɗa kai da a turan mulkin mallaka duk karfin tsaron su da sauransu da makamansu da suke da ci a lokaci abun da ya fi karfin su sai da aka kira jami'an aka kira sarakunan gargajiyan ga baki daya aka zanna da su aka haɗu aka kira yan banga da sauran suka haɗa su sannan aka zo aka karshe shi bukar madidi in har tura mulkin mallaka za su amfani da asali mai sarakunan gargajiya da sauransu ai dadin wannan yana nuna ka cewa lalle su sarakunan gargajiya suna da muhimmanci a wajen tsaro al'umma gabaki daya to me yasa a yanzu haka ita gwamnatin ba za ta da wannan tsarin ba a ɗauki sarakunan gargajiya da masu angwanni da masu jimilla da dakatai da sauransu ga baki a dinga tafiya da su ga baki da duk wani security meeting da sauransu in ana haka a nan gefen jada na dawo bayan buhari na ina goyon bayan buhari da cewar muna da gudunmawa da ya kamata a ce mun bayar wacce gudunmawa ya kamata mu bayar mu da muke mu talakawan mu ya kamata mu dawo mu farfado darajar sarakunan gargajiyarmu ta hanyar ɗebake musu kewa a baya zamanin muna lokacin muna 'yan ƙananan yara in da nake da yake ni ba ƙauye ne noma muke in muka tashi muka yi noma zakkan nan tara shi muke mu kai shi gidan mai gari mu tabbatar da cewa mai garin garin mu yafi karfin abin da zai ci a gidansa da hidimarsa amma yau mun ɗauki mun zubar da darajar mu zakkar ma ba bawa muke ba bawa sarakunanmu muke ba sarakunan mu sun koma a jiya dauki naira dubu goma sha takwas gwamnati ta basu to fa sai abin da gwamnati ta ce da su sai abin da gwamnati ta ce da su ba su isa ba saboda mutum zai yi tunanin wannan albashin naira dubu goma sha takwas in kuwa ya faɗi gaskiya ko kuma ya huto ya tona za a dakile za a hana shi hanyar cin wannan abinci to kaga ashe lalle magana buhari ta fito ta yi tasiri a nan dole sai dai mu talakawa mun dawo mun dawo da martaba kuma su kansu sarakunan su cire kwaɗayi da wannan zilamar da suke saboda a nan an samu cewar sarakunan gargajiya akwai wanda aka kashe wannan zauren ma dai dan an ce na matasa ne amma da ya kamata a ce an samu dattijai waɗanda za su yi muku tariyar abin da ya sarakuna irin mulkin mallakar da suke wa mutane a baya. Masu sauraro nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin na ɗauke da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar Punch na cewa 'yan bindiga sun kashe mutane kusan 93 a jihar Zamfara. Jaridar The Punch ne ta ce 'yan bindiga sun kashe mutane 93 ne a ƙauyen Kadawa da ke karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Wani gada ya ce maharan suna magana ne da harshen Faransanci kuma suna kan babura ne a lokacin da suka kai wannan hari. Yanzu haka dai gwamnan jihar Zamfara in ji jaridar Punch Alhaji Bello Matawalle ya dakatar da sarkin zurmi alhaji abubakar muhammad wanda ake zargi da mara baya ga 'yan bindiga a jawabinsa dai domin bikin ranar demokradiyya gwamna matawalle ya kira ga al'ummar jihar da ta yi tsaye su kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga a jihar sai kuma jaridar vangard ja daga cikin manyan labaran jaridar vangard na cewa shugaban majalisar dattijan najeriya ya jaddada kudirin majalisar na gudanar da sauyi kamar da 'yan najeriya ke so a kundin tsarin mulkin kasar shugaban majalisar dai ya kira ga 'yan najeriya da su tuntubi gwamnoninsu wajen ganin sun taimaka tare da bada haɗin kai ga majalisar wajen yin gyara a wasu dokoki masu sarƙaƙiya sai kuma jaridar the nation ɗaya daga cikin manyan labaran na cewa yanzu aka sansanonin 'yan gudun hijira sun kai ashirin a jihar Neja. Babban darakta na hukumar bada agajin gaggawa a jihar Alhaji Ibrahim Inga shine ya sanarwa 'yan jaridu hakan in ji jaridar ta The Nation. Yana mai cewa halin da 'yan gudun hijira ke ciki na ci gaba da ta da hankalin gwamnatin jihar Neja inda take buƙatar agajin gaggawa daga gwamnatin tarayya da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Sai kuma jaridar Leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa mai yiwa ne wasu masu laifi da aka a yankewa hukuncin kisa kimanin dubu uku gwamnatin tarayya ta mai da hukuncin nasu zuwa ɗorin rai da rai binciken jaridar leadership da ya nuna cewa yanzu haka akwai 'yan fursuna kimanin dubu uku da ke jiran a yanke musu hukunci na kisa sai dai kuma kiraye-kiraye daga kasashen duniya da kuma kungiyoyi ya sa gwamnatin tarayya na duba yiwuwar kawo ƙarshen hukuncin kisa a najeriya in ji jaridar ta leadership sai kuma jaridar blueprint ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa ma'aikatar harkokin dokokin wajen kasar birtaniya ta bayyana aniyarta na taimakawa gwamnatin najeriya da dawo da zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin najeriya ita kuwa jaridar guardian ta bayyana cewa ɗaruruwan masu zanga-zangar goyon bayan shugaban kasa muhammadu buhari ne suka yi tattaki a titunan birnin abuja domin nuna goyon bayansu ga shugaban ƙasar da kuma gwamnatinsa a lokacin da ake bikin murnar ranar demokradiyya ta sha biyu ga watan yuni jaridar guardian ta ce zanga-zangar na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kuma ke adawa da mulkin na shugaban kasa musamman a yankin kudu maso yammacin najeriya da kudu maso gabashin kasar babban yajibirin murya amurka daga najeriya karshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya.